radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma sun cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau aitullah Sayyid Muhammad Bakir gadi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ya rasu. An haife shi a garin Tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar Iran bayan kammala karatu na sharar fage a gida ya je birnin najam na kasar iraki inda ya yi karatu a gaban manyan malamai na lokacin wanda suka hada da mirza habibullah rashidi da kuma mullah muhammad fadl sharbiyani da dai sauransu bayan kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da malamai har ila yau ya rubuta littattafai da dama a bangarori daban-daban na ilmomin addini da ƙarshe ya rasu a shekara ta alif 1900 da 47 a garin na tabriz masu ware kun san cewa shekaru 568 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 sojojin sarki muhammad fatih na daular usmaniya ta turkawa sun sami nasarar mamayar birnin constantiniya karkashin daular roma ta lokacin sarkin roma na lokacin constantine na farko shine da ya gina birnin a shekara ta 330 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya gina birnin ne a kan tuddai guda bakwai sannan kuma ya kewaye so da wata babbar ganuwa wadda mayaka ba za su iya tsallakawa zuwa cikin garin a cikin sauki ba bayan samun nasara sarki muhammad fatih ya tabbatar da tsaro ga mutanen birnin sannan kuma ya sake gina wurare waɗanda suka lalace bayan nan kuma ya gina masallaci babba a birnin wanda ake kiransa da masallacin muhammad fatih har yanzu masallacin yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a birnin sai kuma a shekara ta 1930 an sauya sunan birnin zuwa istanbul wanda a halin yanzu shine birni mafi mahimmanci a ƙasar turkiya wanda yake daga kudancin ƙasar daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1908 a karan farko a duniya aka kera jirgin sama mai saukar angulu wani injiniya ɗan ƙasar poland wanda yake zaune a ƙasar amurka ne dai ya kera jirgin tun daga lokacin an yi ta ƙara inganta fasahar kera jirgin sama mai saukar angulu kuma a halin yanzu ana amfani da shi akan ayyuka daban-daban a duniya kama daga bangaren ayyuka na soji ayyukan bayar da agaji da kuma tafiye-tafiye na musamman. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi ni lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin saudiya ta jaddada cewa tana goyon bayan kafa kasar palestino mai cin gashin kanta shugaba bashar al-assad na syria yana ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya daban-daban wasu daga cikin manyan malaman yahudawa a birtaniya sun nisanta kansu da duk wani cin zarafi a kan musulmi tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke gwamnatin kasar saudiya ta sanar da cewa tana goyon bayan kafa kasar palestine mai cin gishin kanta tashar rasha ta today ta bayar da rahoton cewa gwamnatin kasar saudiya ta da goyon bayanta akan kafa kasar palestine mai cin gishin kanta akan iyakokin shekara ta 1967 wakilin kasar saudiya a majalisar ɗinkin duniya abdulaziz wasim ya bayyana cewa saudiya ta damu matuka dangane da siyasar mulkin kama karya wadda isra'ila ke yi akan al'ummar palestino ya ce wannan salon siyasa na isra'ila a palestino yana a matsayin siyasar wariya ne akan al'ummar palestino da aka mayar da su sanaye ware a ƙasarsu ya ce yana kira ga dukkanin kasashen duniya da su tilasta isra'ila yin aiki da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2016 mai lamba 2334 wanda yake haramta duk wani aikin mamayar isra'ila akan yankunan falasɗinawa da majalisar ɗinkin duniya ta amince da su a hukumance shugaban kasar syria bashar al-assad yana ci gaba da samun sakonnin taya murna a kan lashe zaben shugaban kasar da ya yi daga shugabannin kasashen duniya daban-daban tashar rt ta bada rahoton cewa tun bayan da hukumar zaɓe a ƙasar syria ta sanar a jiya cewa shugaba bashar al-assad ne ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ƙasar shugabannin ƙasashe daban-daban suke ci gaba da aiki masa da saƙo musamman ma dai da suke da kyakkyawar alaka da kasar ta syria inda suke taya shi murnar lashe zaben shugaba putin na rasha ne da ya fara aiki masa da sakon taya murna su kuma sauran shugabanni da suka hada da na kasashen china iran venezuela cuba bolivia abkhazia belarusia lebanon da dai sauransu su masu aiki da nasu sakonnin a cikin sakon da ya aike wa shugaba bashar al-assad a yau asabar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bayyana cewa nasarar da shugaba bashar al-assad ya samu nasara ce wadda ba kawai ta lashe zaɓe ba ce nasara ce a kan makircin dukkanin kasashen duniya masu girman kai da suka kwashe tsawon shekaru suna shiryawa siriyar makirci da nufin rusa ta saboda ta ki zama 'yar amshin shata a gare su kamar yadda wasu suka zama shi ma'ana sa saƙon da ya aike zuwa ga shugaba bashar al-assad shugaban falasɗinawa muhammadu abbas ya bayyana cewa nasarar bashar al-assad nasara ce ga al'ummar falasɗinu sakamakon sadaukarwa da shugaba bashar al-assad ya yi domin al'ummar ta falasdino tsawon shekaru masu bin diddigin lamura dai suna ganin cewa yadda aka gudanar da zaben kasar syria lami lafiya ba tare da wani tashin hankali ko tayar da bama-bamai daga bangaren 'yan ta'adda ba wannan wata manuniya ce akan cewa an kawo ƙarshen 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a kasar waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen yammacin turai da kuma wasu sarakunan larabawa To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Wasu daga cikin manyan malaman Yahudawa a Birtaniya sun fitar da bayanin da ke yin Allah wadai da duk wani cin zarafi akan musulmi da wasu Yahudawa ke yi. Shafin yada labarai na rb 21 ya bayar da rahoton cewa wasu daga cikin manyan malaman Yahudawa a birnin London na kasar Birtaniya sun fitar da bayanin da ke yin Allah wadai da duk wani cin zarafi akan musulmi da yahudawan sahiyuniya suke yi a faɗin duniya bayanin malaman yahudawan ya ce abin ban takaici ne yadda wasu masu da'awar cewa su mabiya addinin yahudanci ne wanda aka saukar daga sama suke cutar da bil'adama wanda hakan a cewar bayanin ba bakwarwa ce ta addinai da aka saukar daga sama ba manyan malaman yahudawa goma sha hudu ne da suka rataba hannu a kan bayanin na birnin london inda suka jaddada cewa duk wani bai yahude da ya cutar da musulmi to baya wakiltar su a matsayinsu na mabiya addinin yahudanci bayanin ya ce yahudawan orthodox sun yi imanin cewa addinin su addinin zaman lafiya ne da kowa sabanin abin da yahudawan sahainiya suka yi imani da shi da ƙarshe dai sun jaddada cewa suna kira da kuma yin allah wadai akan cutarwar da yahudawan sahaniya suke wa musulmi saboda cewar su idan ba su yi allah wadai da haka ba to allah zai fushi da su musulmi a palestine da sauran kasashen larabawa da dama sun yi na'am da lalemar habin da matsayar da waɗannan manyan malaman yahuda suka ɗauka a ƙasar burtaniya ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid na neman wanda zai mai gurbin zainuddin zidane wajen horar da ƙungiyar jaridar leadership ta ba da rahoton cewa a hirarsa da manema labarai a jiya juma'a zidane ya bayyana cewa ya yi aikacin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa komai ya tafi yadda ya kamata a ƙungiyar amma hakan bai samu ba kuma yanke shawara ajiye aikinsa domin kowane bangare ya yi abin da ya dace da shi a nan gaba ya ce real madrid kamar gida take a wajensa saboda haka zai ci gaba da nuna goyon baya ga kungiyar a duk inda yake to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to da abdullahi salihu usman katsina dauke da labaran duniyar to yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne na hanzarta ɗaukan matakin gaggawa domin ceto al'ummar Tigray na ƙasar Habasha daga masifar yunwa da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigire da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan masifa mike lowcock ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigire a watan nuwamban shekara ta 2020 wani bangaren rikicin yana ƙoƙarin hana isar abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin har ila yau wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya yi gargaɗi kan ƙarin watsuwar masifar yunwa a lardin tigray matukar ba a ɗauki matakin aikewa da tallafin kayayyakin abinci zuwa lardin ba a cikin watanni biyu masu zuwa yana mai jaddada kiran ɗaukan matakan gaggawa kan haka a gefe guda kuma wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi furuci da cewa a fili yake cewa a halin yanzu haka mutanen da suke rayuwa a lardin tigray suna fuskantar matsalar rashin abinci mafi muni sakamakon rikicin da ya gudana a lardin tabbas akwai wani bangare da ke katange isar kayayyakin jin kai zuwa lardin da nufin cimma manufofin siyasa a lardin a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya yana kan majalisar hanzarta aikewa da rahoto ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zarar an hango barazanar masifar yunwa a wani yanki ko ƙasa da ke fama da rikicin tashe-tashen hankula tun a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta 2020 ne firayim ministan ƙasar habasha abiye ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke shiyar arewacin ƙasar da nufin murƙushe boran 'yan awaran ƙungiyar tigray people's liberation Liberation front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar kasar tun bayan gumurzu a lardin tsakanin rundunar sojin habasha da 'yan awarar lardin tigray ka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin dan adam cikin halin kakanikahi lamarin da suka wurga kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatoci cikin tsananin damuwa rahotanni suna bayyana cewa bayan kwashe tsawon fiye da watanni shida da gumurzu a lardin tigray amma har yanzu ana ci gaba da samun bullar cin zarafin dan adam a lardin kamar yadda yadda matsalar masifar yunwa ta fara kunno kai tun tsawon watannin da suka gabata a sakon gargadinsa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha mike lockock ya jaddada cewa akwai bukata mai tsanani na hanzarta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da cin zarafin ɗan adam da kuma matsalar masifar yunwa a lardin na tigray yana mai jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin jin kan ɗan adam su hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin hana aukuwar masifar yunwa mafi muni a lardin tigray mike lockock ya kara da cewa ci gaba da kaddamar da hare-hare da rushe-rushe da kuma cin zarafin dan adam a lardin tigray zuwa yanzu haka akalla kashi ashirin cikin ɗari na al'ummar lardin suna fuskantar matsalar karancin abinci mike yana mai jaddada cewa a cikin watanni shida da rabi tun bayan kaddamar da harin soji kan lardin tigray a halin yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan biyu da suka tsere suka bar muhallinsu baya ga kashe-kashen gilla kan fararen hula tare da watsuwar laifukan yaƙi da fyaɗe ga mata da nau'o'in cin zarafin ɗan adam mafi muni a lardin kamar yadda aka ɗauki matakin rusa duk wani abu mai amfani a lardin da suka haɗa da mallakin gwamnati da masu zaman kansu ciki har da asibitoci da filayen noma mike lowcock ya ƙara da cewa duk da matakan da gwamnatin tarayyar kasar ta dauka na gudanar da aiki kafada da kafada da kungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a watannin baya da suka gabata musamman a watan maris domin rage halin kunci da al'ummar tigray take ciki amma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan al'amura sun sake taɓarɓarewa a lardin yana mai bayyana cewa a wasu lokuta ana ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kayayyakin jin kan adam ko hana shigar da su yankunan da suke buƙatar su ko kuma jinkirta isar da kayayyakin na jin kai duk da tsananin bukatar su da jama'a suke yi sannan ya tunasar da masifar aiwatar da kisan gilla kan ma'aikatan ba da agajin dan adam guda takwas a lardin na tigray a tsawon watanni shida da suka gabata rikici da dambaruwar siyasa sun fara kunno kai ne a tsakanin gwamnatin tarayyar kasar habasha da al'ummar lardin tigray da ke arewacin kasar tun a shekara ta 2020 bayan da majalisar dokokin somaliya bisa buƙatar buƙatar firaministan ƙasar abiy ahmad ta jinkirta gudanar da zabuka a duk fadin ƙasar da aka shirya gudanarwa a watan yunin shekara ta 2020 saboda bullar masifar cutar corona don haka aka ƙara wa firaministan ƙasar abiy ahmad wa'adin mulki bayan da lokacin mulkin sa ya kare tun a watan mayu lamarin da 'yan siyasar lardin tigray suka bayyana shi da cewa ya saba doka kuma shugabar majalisar dokokin ƙasar suraya ibrahim wacce 'yan lardin tigray ce ta yi murabus daga kan mukaminta a wani zaman taron nuna adawa da matakin gwamnatin tarayyar kasar a garin makelli fadar mulkin lardin tigray inda ta yi furci da cewa ba a shirye take ta gudanar da aiki da masu keta doka ba saboda mulkin su ya zame na 'yan kama karya bayan murabus ɗin shugabar majalisar dokokin kasar suraya ibrahim wasu manyan jami'an kasar 'yan asalin lardin tigray sun ajiye makamansu kamar yadda kungiyar fafutukar 'yan to lardin tigray ta tigray people's liberation front ta gudanar da zaman taronta a watan yunin shekara ta 2020 inda a yayin zaman taron ta sanar da ta na gudanar da zaɓukan bangare guda a lardin na tigre a watan agustan wannan shekara kuma ta bukaci hukumar zaben ƙasar ta zame mai sanya ido kan zaɓukan ƙungiyar tigre people's liberation front ta gudanar da zaɓuka a lardunan kuma an samu halartar mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo bakwai amma gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi watsi da batun zaben tare da bayyana shi a matsayin maras halacci kuma ya saba doka don haka gwamnatin lardin tigray ta ɗauki matakin mayar da martani kan gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar rashin ganin halaccin gwamnatin tarayya saboda ba ta kan doka gwamnatin tarayyar habasha ta ɗauki matakin dakatar da ba da kuɗaɗen da aka ware domin lardin tigray a kasafin kuɗin ƙasar bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da hakan a watan satumban shekara ta 2020 lamarin da ya janyo dambarwar siyasa mafi muni tsakanin tsakanin bangarorin biyu kuma lardin tigray ta bayyana matsayin gwamnatin tarayyar kasar a matsayin shelanta yaƙi a kan lardin a cikin watan oktoban wannan shekara mahukuntan lardin tigray sun buƙaci tsawon bakin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin rikicin kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha ta yi zargin cewa al'ummar lardin tigray tana barazanar ɗaukar matakin soji domin bijirewa gwamnatin tarayyar kamar yadda a watan nuwamban shekara ta 2020 aka samu bullar ba ta kashi tsakanin jami'an tsaron gwamnati gwamnatin tarayyar kasar da 'yan kungiyar fafutukar 'yan da tigray ta tigray people's liberation front inda kowane bangare ke zargin dan uwansa da fara daukan matakin tsokana a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 wasu gungun jama'a sun kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar habasha a lardin tigray tare da kwasar ganimar makamai firayim ministan kasar habasha abiy ahmad ya bayyana hakan a matsayin babbar barazana daga kungiyar tigray people's liberation front na shirin fada da makami domin shirin shelanta ballewa daga kasar sakamakon haka firaminista abiy ahmad ya shirya kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awarar kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamarwa kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar a karan farko cikin tarihin kasar an samu bullar yaki tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da al'ummar lardin tigray da ke arewaci lamarin da manazarta suka bayyana bayyana tsoronsu da cewa kada rikicin ya kai ga matakin ɓallewar lardin tigire daga ƙasar habasha tare da shelanta kafa 'yantacciyar ƙasa kamar yadda wasu masu fashin bakin siyasar yankin ke cewa lardin tigire yana da haƙƙin ɗaukan matakin cin gashin kansa ƙarƙashin doka mai lamba 39 a kundin tsarin mulkin ƙasar da aka samar a shekara ta 1995 wacce take fayyace cewar kowace al'umma daga cikin al'ummun ƙasar habasha tana da haƙƙin ɗaukan matakin ɓalle arewa daga gwamnatin tarayyar kasar ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda wasu masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa kaddamar da harin soji kan lardin tigire da ke arewacin kasar habasha zai haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan kasar kuma a lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigire da nufin murkushe 'yan awarar lardin masu fashin bakin siyasa kan kasar ta habasha sun bayyana tsoron su da cewa yaƙi kan lardin tigire zai ƙara ƙara janyo rabuwar kai musamman na kabilanci da siyasa a ƙasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara da firaministan ƙasar abiye ahmad ke ƙoƙarin aiwatarwa a ƙasar firaministan habasha abiye ahmad da ya samu kyautar nobel na zaman lafiya ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray ne da ke shiyar arewacin ƙasar da nufin kubutar da ƙasar daga rashin tsaro a wani bayani da firaministan kasar habasha abiy ahmad ya fara gabatarwa kafin kaddamar da harin soji kan yan awarar lardin tigray ya ambaci yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya cewa gwamnatin tarayyar kasar tana yakar yan awaran cikin gida ne da nufin tabbatar da doka da oda sakamakon haka dole ne yin amfani da ka'idar rashin tsoma baki a harkokin da ya shafi wata ƙasa mai cikakken iko kamar yadda yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan wasu masana dokokin ƙasa da ƙasa suna ganin gwamnatin habasha ta yi amfani da wannan yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya ce da nufin ci gaba da kaddamar da har-haren soji sabanin ɗaukar matakin warware al'amura ta hanyar zaman lafiya sakamakon haka suka bayyana damuwarsu kan matakin na gwamnatin habasha kamar yadda wasu ke bayyana cewa rikicin lardin tigray zai iya tashi daga rikicin cikin gida zuwa rikicin ƙasa da ƙasa musamman zargin da ake yi cewa ƙasar eritrea ta tsuma baki a rikicin kuma dubban 'yan gudun hijira sun tsara tsallaka zuwa cikin kasar sudan hakanan majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da dokar hana ƙasashe yin amfani da yarjejeniyar majalisar ta rashin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe wajen baiwa kanta damar murƙushe al'umma ta hanyar tafka laifukan yaƙi kuma kare fararen hula a duk wani rikicin cikin gidan ƙasashe haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnatin wannan ƙasar da ake rikici a ƙasar ta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani mako inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya alhamdulillahi an yi biki na nafisa da sanda sayyadi da maryam inda aka kai kowa ta sai dai mu ce allah ya bata zaman lafiya hajiya yanzu hankalinta ya kwanta ganin ta sauke nauyin 'yan matanta har yanzu kausar tana da dauke da ciki duk da matsalar da take da ita kasancewar mijinta likita ne yasa komai ke tafiya cikin sauki duk wani matakin hana faruwan wata matsala doktor ya ɗauke shi kuma tana lafiya ita da cikinta sai dai ba ta aikin wahala sosai hakan ma ya sa ta samu mai aiki alhaji kan shi yana cikin farin ciki domin ya aurar da yaran shi mata bayan bikin ne ya sama ma sadiq admission a abu zaria domin ya je ya yi karatu mai kyau dama rashin kuɗi ne yasa yake yin karatun a nan daura hajiya da kanta ta je gidansu ta ɗauko wata 'yar uwarsu ƙarama yarinya ba za ta wuce shekara sha hudu ba ta maido hannunta saboda ba za ta iya zama ita ɗaya ba alhaji da kanshi ya sama mata makaranta a fgc daura ta ci gaba da zuwa kwance malam da matar shi suke a ɗaki suna bacci wajen karfe sha biyu na dare har su ado da shatima suka shiga ɗakin da yaran su suke kwance ba su sani ba da suka gani kwance ɗaurin gabanta da ta ya kwance ita daban shi daban gefen ta ga ta guda biyu suna bacci mace sai ƙaramin ƙaninsu murmushi ado ya ce yau zan sama ma malam da matar shi bakin ciki wallahi Shatima ya ce idan ka gama ina jiran ka amma mu ɗaure mata baki na fi son sai mun gama da ita sannan mu je mu ta da iyayenta. Ihu saude take son yi amma babu hali domin sun yi ma bakinta mugun ɗauri ta yadda ko nishi mai ƙarfi mai ƙarfi ta babu wanda zai ji haka ado cikin rashin tausayi abin da ya ga dama yana gama shatima ya maye gurbinsa zuwa lokacin tuni saude ta sume haka suka barta suka nufi ɗakin su malam da suke baje suna kwasar bacci igiya ado ya ɗauko suka ɗaura malam da gado sannan shatima ya ciro wata ƙatuwar bulala da suka zo da ita ya tsula ma malam da matar shi a firgice suka farka matar za ta saka ihu ado ya ɗora mata wata ɓe wuƙa sai ƙyalli take yi hannu ta sa ta rufe bakinta ƙwalla tana zubo mata malam kuwa ya yi zuru-zuru da shi yana kallon su ado gashi a ɗaure ya kasa motsi zaman shatima ya ya ce malam umar imam wai kai malamin almajirai ko kuma malamin barayi ba ka zo ka kafa wata makarantar ka ta gulma domin ka yi amfani da yaran mutane ka ci karanka babu babbaka mutanen da suka yi maka rana suka kyautata maka fiye da iyayensu su ne kai ma butulci babana ya yarda da kai ya baka amana ta amma ka ido ka kwace kuɗi na ke kuma munafuka kika ɗauke kayan da aka haɗo da su ke ga ki sarkin san banza wallahi yau za ku biya bashin da kuka ɗauka gonarka da kake jira yaran banza su je su gyara maka gobe da safe idan ka je za ka iske an cire komai ba kowa ba ne ya yi haka sai mu ka tuna dukan da kai ma naziru bawan allah akan ya taimake ni na dawo gida saboda mun je ka aiki to yau duk zan rama mashi bulalar ya sa ya zana malam tas kuma suka hana shi daga murya kuka sosai malam yake yi don ba karamin duka suka yi mashi ba da shatima ya gama ado ya amsa ya zane shi bayan sun mashi lilis ko motsi baya iyawa suka koma kan matar hadaf fitsari sai da ta saki daga kwance duka sosai suka yi mata duk jikinta sai da ya fashe sannan suka kyale ta ado ya ce ina mukullin rumbunka malam da ƙyar ya ce don allah kada ku kwashe mana abinci ba ni da wanda zai bani dariya suka sa ado ya ce sai ka je su goga su baka dama ai su ne suke baka za ka ɗauko mana ko kuwa sai na cire maka hannu jiki yana kyarma ya nuna masu inda yake haka suka je dama da mota suka zo domin ranar ba su maida ma alhaji motar shi ba da suka ara bayan sun dawo aiki gaba ɗaya abin da yake cikin rumbun sai da suka kwashe bayan sun fito suka leƙa ɗakin yadda suka bar su haka suke iske su ado ya ce idan kun tashi da safe sai ki yi ma ki fitsararren ruwan zafi domin ni da shatima mun kwashi mu a cikinta a firgice zaliha matar malam ta miƙe zaune tana wani irin kuka malam kuwa ƙoƙarin kwancewa daga ɗaurin da suka yi mashi yake yi amma ya kasa dariya suka sa suka bar gidan jiki na ɓari zaliha ta kwance malam suka nufi ɗakin su saude wuta malam ya kunna da sauri ya rufe idan shi hawaye suka zubo mashi da gudu zaliha ta runguma saude tana kuka bakinta ta kwance ta fara jijjiga ta tana faɗin malam saudafa ba ta motsi saurin buɗe idon shi yayi ya fito waje da gudu ya ɗebo ruwa sun daɗe suna zuba mata kafin ta saki wata irin ƙara haɗe da kuka ƙara rungume ta zaliha ta yi tana yafa mata zaninta tana kuka duk zafin da take ji ganin saudi a haka ya sa ta manta da ciwon da aka ji mata saurin yaran ne suka farka jin motsi zama malam yayi kamar an dasa shi ya buga tagumi yana kallon sau da idanuwan shi suna zubar da kwalla baiwar allah yarinya ba ta da laifin komai saboda shegen son abun duniyar shi ya ja maɗiyar shi lalacewar rayuwarta zaliha ta ce malam dole mu kai sau da asibiti kila sun ji mata ciwo da ƙyar ya buɗe baki ya ce mu bari zuwa safiya yanzu ko mun fita babu abin hawa haka suka zauna zugum zugum kowa da abin da yake damun shi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke birnin tehran wanda awal kunya ya saba gabatar muku da shi da kuma fatan za a kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau ma za mu yi ba za mu yi kasa a guya ba za mu ci gaba ne da hirar da muka faro da imam umar ayuba wanda aka sani da ɗanladi umaru limamin juma'ar unguwar obi kuma na'ibin limamin babban masallacin yawundi bayan wasu babban sakataren kungiyar nan ta akadir inda limamin zai ci gaba da yi mana bayanin yadda tarbiyyar iyali ta kasance ta inganta rayuwar musulmi allah ya ta malam bismillah ne muke neman hanya muke a koyaushe kuma wato haduwanmu da kuma wato taro da muke hadawa wani sa'i mu kira seminar mu kira wato muhadarori saboda bayyana wa mutane muhimmancin cewa namiji ya tashi ya je ne abin duniya namiji ya rufa wa kansa asiri namiji ya rufa wa iyalinsa asiri wannan shine babban abin da wato ya kamata a yi sa'annan kuma a yau karatu muna dubawa muna gani su yaran maza karatunsu musamman a nan za ka ga wato abin baya baya yake karatu wato idan na ci karatu kamar boko suna dan ja da baya suna ja da baya yaran mata kuma a yanzu ne suke yunkurowa ga yarinya tana cin suna cin manyan wato shahadodi suna kuma ci gaba suna nisa da karatu waɗannan suna daga abin da yake nuna mana cewa wato tarbiyya yana nema ya ɓaci idan ba yi tsayuwan daka ba gwamnati taimakon mu take yi ta wata hanya amma gwamnati ba za ta tsaya ta yi mana duk abin da muke bukata ba daga iyaye tukunna na farko wato namiji ya dauki nauyinsa ya dauki wato abin da yake nauyinsa na namiji kar su bar komai a hannun mata su bar komai shi daga yarinya karama an dora mata talla ba san inda ta shiga ba daga inda ta fito ba a sani ba wani kudin tallan ta kawo gida ko kuma kudin wani abu daban ta je ta nemo ta kawo Allahu alamu namiji shi yana zaune bai kula mace kuma wani sa'i ishe ka ga wannan yarinya abokin haɗin kanta ne abokin haɗin bakinta ne da shi wannan tallan ake lalata yara wani sa'i ka gani farko ni ta bangaren wato maza namiji ya ɗauki sa ya nemi abin yi yana kawo wa iyalinsa abin da ke halal sa'annan kuma ita uwa ta zama wata uwa ta kirki kar ta zama uwar banza kamar yadda muke ganin waɗansu suke zama suna da wa 'ya'yansu gindi suna tafiya karuwanci su kawo musu abin da suke bukata to kaga wannan idan aka samu wato ta daga gida tukunna tarbiyya yayi kyau daga gida to ko ina yarinya ta kai ko ina yarinya ta zama wallahi wallahi akwai raja'i ko da ta so malalaci wanda akwai raja'i a shawo kanta to matukan uba na zaune ya nade hannu baya komai a gaskiya ta wannan hanyar kam ta wannan bangaren kan laifi na kan uba laifin uwa ko da akwai wato bai kai na uban ba wannan shi ne uba ya tashi ya tsaya ya biya wa 'ya'yan shi makaranta ya tsaya musu sutura ya kawo musu abinci halali suna ci to wannan shi aikinsa amma a yau ya zama na mata su suka fi kula da wannan kaga ko kai yara makaranta mata ne suke kai yara makaranta maza sun koma suna zaune wannan abu ne wanda ya kamata a duba masu rado kalku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH a nan birnin Tehran. Har yanzu dai muna sauraron Imam Umar Ayuba ne wanda aka sani da Ɗanladi Umaru limamin Juma'ar Unguwar Obi kuma na'ibin limamin kuma na'ibin babban masallacin Yawunde bayan kasancewarsa babban sakataren kungiyar akadar inda liman zai yi mana bayanin yadda suke kira ga hukuma don inganta tarbiyya a makarantun kasar yawwa to gwamnatin ma da kanta wato akwai wata koyarwa da ake yi da zamanin da muka muke karatun boko ana kiran wannan instruction civic civical instruction wato wannan ana nuna wa yaro ladabi na farko tukunna ya so ya girmama iyayen shi ya girmama yan uwa ko abokan zaman iyayen shi sa'an ana nuna wa yaro yanda zai so kasan shi yanda ya kamata ya dinga kare mutuncinsa da mutuncin wani nashi sa'annan kuma gwamnati tana so ta dawo don yanzu haka muna cikin wato wani tsari wanda ake so a fitar da wani littafi wannan littafin ya hada wato tarbiyya na musulunci kristan su samu gudunmawan su da irin yadda ya kamata su yi wa 'ya'yansu mu musulmai da irin namu sannan idan aka yi haka na fitar da littafi a watsa a makarantu a watsa makarantu musulmi ya yi amfani da manhajar musulunci shi Kirista ya yi amfani da manhajar su na wato krista to gwamnati ta yarda mana da haka yanzu insha Allah ana kokarin fitar da waɗannan littattafan a kowane wato matsayin wato karatu tun daga kasa har zuwa sama ya zama na wato an dawo da irin girmama tarbiyya da ake ba yaro ya san na gaba da shi yaro ya san na ƙasa da shi haka kuma to tarbiyyantarwan kuma ka gani yana nuna wa yaran da iyaye cewa kowa na da wato dauran shi a cikin wato to yanayin da suke a rayuwa kowa na da rol da yake yi ya kamata kuma ya yi to idan muka yi sa'a Allah ya sa wannan littafin ya fito haka so mu nuna wa yara tun daga kanana domin yanzu zuwa gaba kowane makarantu wato duk makarantu kamar makarantun boko da sauran su insha Allah za a dinga tsakewa wato musulmai suna tafiya idan akwai 'ya'yan musulmai a makarantar ko babu 'ya'yan musulmai ma za su dinga karantar da su wani abin da yake wato na musulunci su san musulunci don Allah ya bamu wannan daman mu za mu san yadda za mu dinga shigar musu da wannan wato karantar insha Allah. Lagaga gajiya mun yi taro wallahi, mun yi taro da su farori, mun yi taro da limamai da kuma su fasto. to kowa dai ya kawo gudunmawansa ya inda waɗannan littattafan ya fi shekara uku zuwa shekara hudu ana niyan wato za a fitar da shi ana niyan fitar da wannan littafin to aka ta samun tikas wancan shekara muka yi niyan za a fitar gwamnati kan ta yarda mana da komai don an ba ta an yi nazari an yi komai an yi komai an yarda to wancan shekara sai Allah ya kawo mana ciwon covid-19 abin ya durkusar da dukkan wani kokarin mu wato ba mu samu mun ci gaba ba to amma jiya kam a taron da muka yi jiya insha Allah wato komawa hutu karatu na shekaran shekara mai kare wannan insha Allah da littattafan za a koma bi iznillahi ta'ala idan kuma akwai waɗansu kasashe na musulunci waɗanda za su taimaka mana wato da irin littafi littattafai wato na tarbiyyar islama wanda zai dada karfafa mana a nan haka wallahi muna maraba da littattafan muna bukata wallahi masu hannu da shuni mu a nan haka a gaskiya ba su ci taimakawa ba taimako a gunsu yana da wuya wannan gaskiya wallahi wallahi kowa ya sani Taimakon su sun fi taimakawa ko maroka makada, marawa da kuma waɗanda za su kira su sunayen su ana yaba su ana ji amma abin da yake na taimakawa wato addini ko na taimakawa yan uwantaka na musulunci yana da wuya a hannunsu wannan kan na faɗa duk mai ji ya ji inda akwai masu hannu da shuni masu gina mana makarantu na islamiyya a ce to yawansu sun kai yadda wato zai iya kwashe 'ya'yanmu gaba ɗaya ba shi in mun kai 'ya'yanmu hannun kiristoci ko kuma hannun waɗansu abin nan ba a inganta wato wannan karantarwan na islama tun daga primary har secondary har university har har har wallahi da mun samu wannan da ba dama to amma duk abin da ke daga gani waɗansu gwamnati ne take yi take dan kokartawa take taimakawa waɗansu ƙungiyoyi masu kula da sha'anin karantarwan su ma rabin kudin su salwantar rabi a yi amfani da shi wannan haka ke tafiya da duk wani kokari na da aka fuskantar wato ana kokari ana tafiya ta hanya daya wallahi da abin yayi kyau to amma masu kuɗi mu ba za mu boye muku ba gaskiya ba su cika taimakon karantarwa na islamiyya ba to gara yanzu ka gani a kaman anguwar mu birkitiri a yawunde mata sun tashi sun sha damara wallahi suna share mana hawaye suna share mana na kunya suna karantar da 'ya'yanmu wato islama yadda ya kamata islama kama gurin mata yanzu su suke ba da darasi ana kai yara ƙanana ga nan da nan yaro ya haddace izifofi a cikin alkur'ani musamman mata ne maza kan sun abin nan sannan masu kuɗi ko wasu cika taimaka musu ba a gas idan aka tambaye su wani abu ma ba cika samu ba wannan da suna kokari suna taimakawa wallahi da abin ya yi kyau da ya fi haka kyau da ya fi haka kuma ci gaba ba su cika taimakawa ba ga wani abin da zan gaya muku su waɗannan idan su yawanci ma ba su cika zuwa ma juma'an da sauri ba wa'azi kuma ba su zuwa ji sai su ce ayin suka ji ana maganan wani abin da yake na zaburarwa a yi kokarin taimakawa addini sai su ce ayi mu kanmu muke so a taimaka a halin ba haka ba ne a taimaki addini a taimaki masu taimakon kuma addini yau misali a nan zangon mu ko an fitar da zakka ba za ka ga wani gurbin zakka ba a shekara guda. to ma sauraro ga shi dai liman ya bude sabon kundi to amma lokacin ya sake yi mana irin wannan halin nasa da karshe muna yi wa liman umaru da kasan kamaru kasanin kungiyar akadir godiya ta musamman a yamakon radiyon boh da ke nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jerin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin radio hausa VOH daga nan tahiran da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar to shirin a yau zai yi sharhi ne kan matakin kasar jamus na amincewa a karan farko da kisan kiyashin da aka yi a kasar namibia a lokacin mulkin mallaka na turawa da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To a karan farko kasar Jamus ta amince a hukumance da aikata kisan kiyashi a kasar Namibia kan al'ummar Herero da kuma Nama a lokacin mulkin mallaka na Turawa a tsakanin shekarar 1884 da 1915. Ministan harkokin wajen kasar ta Jamus Heiko Maas ya ce kasarsa ta ɗauki nauyin mummunan abin da aka yi a tarihi wanda ya wa mutuntaka ya ce jamus za ta nemi ahuwar namibia da kuma mutanen da aka kashe yallansu wannan dai ya biyo bayan shafe dogon lokaci ana tattaunawa tsakanin kasashen biyu jamus ta kuma ce za ta kashe kudaden euro biliyan ɗaya domin gudanar da ayyukan ci gaba a kasar ta namibia hakan ya sa jamus ta tsame kanta daga cikin sauran tsafin kasashen da suka yi mulkin mallaka da suka yi ƙi amincewa da aikata kisan kiyashi ko laifuffukan da suka yi kama da haka da suka aikata a wancan lokacin an kiyasta turawa 'yan mulkin mallakar na jamus sun kashe dubban 'yan kabilar ta herero da kuma nama a kisan da aka yi a farkon shekara ta karni na ashirin tsakanin shekarar 1904 zuwa 1908 turawan mulkin mallaka na jamus suka shafe kimanin kashi 80 cikin 100 na gwarzayen kabilun herero da nama da karfin iko a wani abu da masana tarihi yake kira da tarihin da aka manta da shi an tilasta wa 'yan kabilun biyu da su shiga sahara duk kuma wanda ya yi yin hakan ya yi kokarin guduwa sai su kai wani sansani da ake azabtar da mutane babu takamaimai adadin mutanen da suka mutu amma wasu na cewa adadin ya haura dubu ɗari ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus ya faɗa a wannan juma'ar cewa a matsayin amsa laifin da ta yi ƙasarsa na rashin mutuntaka za ta zuba kuɗaɗe da yawan su ya kai euro biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya kwatankwacin dalar amurka biliyan ɗaya da ɗigo talatin da hudu a cikin wasu ayyuka da suka shafi ci gaban ƙasar ta namibia a yarjejeniyar da aka ce an cimma za a zuba waɗannan kuɗaɗen a cikin tsawon shekaru talatin ayyukan za su kasance ne na gine-gine da kiwon lafiya da kuma wasu ayyuka na ba da horo ga al'ummun da aka aikata ba daidai ba a kansu sai dai har yanzu wasu sarakunan gargajiya na kabilun ba su amince da yarjejeniyar ba a cewar jaridar new era mallakin gwamnatin kasar ta namibia ita dai sanarwar da gwamnatin jamus ta bayar a wannan juma'a na zuwa ne bayan shafe shekaru biyar na tattaunawa da kasar ta namibia wacce ta kasance karkashin mulkin mallakar na jamus tsakanin shekarar 1884 zuwa 1915 majalisar ɗinkin duniya dai na bayyana abin da ake ce ma kisan kiyashi a matsayin wasu laifuka da suka shafi kisa da nufin share wata kabila wani gungun mutane saboda launin fata ko kuma addinin su daga doron ƙasa ko kuma wani abu da ya kama da hakan a tsakanin shekarar 1904 zuwa 1908 ƙasar da ake kira namibia a yau ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan jamus a kudu da yammacin afirka gwamman duban mutane ne suka hallaka a daidai lokacin da 'yan mulkin mallakar suka murkushe wani bore na manyan kabilun al'ummar ƙasar ta namibia da suka hada da eroro din da kuma nama ta hanyar tura wasu daga cikin hamadar omaheke da ke gabashin ƙasar inda da yawa daga cikinsu suka mutu da yunwa waɗanda suka tsira daga lamarin aka tara su a wani sansani da aka bautar da su nan kuma suka mutu sanadin sanyi rashin abinci gajiyawa da kuma azabtarwa an kesta cewa kimanin 'yan kabilar heroro dubu biyar ne daga cikin dubu tamanin suka hallaka a kudu maso yammacin afirkar jamus a farkon shigar turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma 'yan kabilar nama kimanin dubu goma daga cikin dubu ashirin da suka hallaka daga farkon shekarar dubu biyu da goma sha biyar lokacin da ƙasar jamus a hukumance ta amince cewa laifukan da aka aikata za su kasance kisan kiyashi ta fara tattaunawa da ƙasar ta namibia kan matakan biyan diya wanda ya kasance irinsa na farko kafin hakan babu wata tsohuwar ƙasar da ta yi mulkin mallaka da ta taɓa zama da wata ƙasar da ta mulka domin tattauna abubuwan da suka faru a can baya amma babbar tambayar da ake azawa a namibia ita ce ta wace irin hanya ce za a bi don tallafa waɗanda batun ya shafa a can baya dai kusan dukkan filayen kabilun an rarraba su zuwa gonaki masu zaman kansu na turawar mulkin mallaka na ƙasar jamus a yau a kasarin al'ummun na herero da kuma nama na rayuwa ne a ƙananan filaye da ke fuskantar cunkoson jama'a da aka guntsara masu daga bisani ko dai a cikin birane wani sa'in a cikin wurare da ba sa bisa ka'ida ko kuma share ka zamana ko a ce unguwanni na marasa galiho da ke kunshe da kashi 40 cikin 100 na al'ummar namibia fatan da ake da shi shine gwamnatin jamus da taimaka da wani shiri na sayan filayen noma na 'yan namibia asalin 'yan kasar jamus a kuma raba su ga 'yan kabilar ta herero da kuma nama 'yan namibia na asalin kasar jamus sun kasance gungu mafi mahimmanci a cikin manoman fararen fata da ke da kashi saba'in cikin 100 na manyan filayen noma sannan wasu filayen nasu na da girman gaske. matakin dai na kasar jamus na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya amince da kuskuren da kasar sa faransa ta tabka a kisan kiyashin rwanda emmanuel macron dai ya ce ya amince kasarsa ta taka rawa a kisan kiyashin da aka yi a rwanda cikin shekarar 1994 macron ya bayyana haka ne yayin taron alhinin tunawa da kisan kiyashin da aka yi wa mutane akalla dubu takwas a ƙasar mafi akasarinsu 'yan ƙabilar tutsi yayin jawabin nasa shugaban ya ce waɗanda suka tsira daga tashin hankalin kisan kiyashin kuma suke raye su ne kawai za su iya taimakawa wajen yafe wa faransa laifin da ta aikata a masu emmanuel macron shine shugaban faransa na farko tun shekarar 2010 da ya ziyarci rwanda ƙasar da ta share shekaru tana tuhumar faransar da bayar da gudummawa wajen kisan kiyashin da aka yi a shekarar 1994 yayin rikicin kabilanci mafi muni da aka gani a kasar karo na farko kenan da wani shugaban faransa ya amince da laifin kasar na yin watsi da gargaɗin masana kan barazanar dubban jama'a ke fuskanta a rwanda na yi musu kisan kiyashi da kuma goyon bayan gwamnatin mulkin kama karya da faransar ta yi da gangan a wancan lokaci tun kafin hakan dama gwamnatin faransa ta ba da umarnin bude kayayyakin da ke dauke da bayanan tarihin da suka shafi harkokin diplomasiya lokacin kisan kare dangi da aka yi a ƙasar rwanda shekaru 27 da suka gabata waɗannan kayayyakin tarihin sun kunshi bayanan matakan da gwamnatin shugaba francois mitterrand da firaministansa edward baladur suka ɗauka tsakanin shekarar 1990 zuwa 1994 da aka aikata kisan kare dangin da ya gudana sanarwar da gwamnatin faransa ta gabatar ta ce takardun bayanan sun ƙunshi sakonnin telegram da bayanan sirri waɗanda suke cikin abubuwan da komitin binciken da masana tarihi suka duba kafin gabatar da rahotonsu a watan jiya ga shugaba emmanuel macron akalla mutane 800 aka tabbatar da mutuwarsu a ƙazamin tashin hankalin da aka samu tsakanin 'yan ƙabilar huti da kuma tutsi kuma akasarin waɗanda aka kashe sun fito ne daga tutsi shugaban Rwanda Paul Kagame shugaban Rwanda Paul Kagame ya yi ba da matakin da gwamnatin Faransa ta ɗauka wanda yake cewa ƙasar ta ɗauki alhakin kau da kai lokacin kisan kiyashin da aka yi duk da yake ta ce babu hannunta a ciki. Kagame ya ce wannan ya zama matakin farko na samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu dangane da abin da ya faru lokacin tashin hankalin yayin bikin tunawa da mutanen da suka mutu a rikicin da aka yi yau da shekaru 27 bayan tashin hankalin kagame wanda tsohon shugaban 'yan tawayen tutsi ne ya kwashe shekaru 25 yana jagorancin kasar ta rwanda tashin hankalin na rwanda ya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar juvenal habya rimana lokacin da aka harbo jirgin saman da yake ciki a ranar 6 ga watan afirilu na shekarar 1994 To masu saurare a nan za mu ja birki a shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Gwamnatin Saudiyya ta jaddada cewa tana goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya yana ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya daban-daban. wasu daga cikin manyan malaman yahudawa a birtaniya sun nisanta kansu da duk wani cin zarafi akan musulmi To kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran.